hoto na bakwai an ka fara hadari ruwa sun ka haɗe itace da duwatsu wa'anda ba su cikin kwalokwalon nan na nuhu dukkan sun ka rutsa cikin ruwan nan suka mutu maza mata da yara dukansu sun rutsa cikin ruwa ana cewa mamotan nan sun yi kururuwa ƙwarai tana ma sun ce nuhu nuhu buɗe mana ƙoha bar mu mu huce Allah shi da kanshi ya rihe ƙohohinsa da Nuhu ya ma mutane magana bisa shari'a Allah ba su yarda da shi ba, A yanzu lokaci ya ƙure, duk wa'anda ba su cikin kwalokonan nan sun mutu, an jima ruwan nan sun rihe ƙasa duka, wataran ruwa sun ka tsaya. Nuhu da iyalinsu sun ka hito daga kwalokwalo, sun ka sabka a cikin ƙasa. Allah ya sa wani haske a sama, in mun ka gani wannan abu Allah ya yi alƙawalin da bai ƙara kashe mutane da irin wannan mugun hadarin.